wasu su ce kanamfari wasu su ce karamfani to kuma dai ya ka kira shi shi dai kanamfari yana da matuƙar amfani musamman wajen ƙarin lafiya yana da sinadarai masu tarin yawa waɗanda suke da matuƙar tasiri ga lafiyar ɗan adam da yawan mutane sun fi amfani da shi ne a ɓangaren abinci wato girki kenan wasu sukan sa shi a cikin shayi wasu sukan sa shi a cikin girki saboda daɗin ɗanɗano tare da ƙanshinsa amma ba a iya nan kawai ya tsaya ba kanamfari yana da wasu manya-manyan fa'idodi waɗanda yake da su a kan rayuwar ɗan adam kasancewar ƙasashe irin na larabawa da yankunan asiya sun fi mu yawan kanamfari in na ce mu ina nufin mu afirka sun fi mu afirka yawan kanamfari kuma sun fi mu yawan amfani da shi to amma duk da hakan tunda akwai shi muna da shi mu ma a yankunan mu hakan ba zai hana in faɗi amfaninsa ba domin yana da tarin amfani mai yawa daga cikin irin amfanin da kanamfari yake da shi yana ɗauke da wasu sinadarai waɗanda suke hana rikirkicewar ƙwayoyin halitta. Sannan yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Idan mutum yana amfani da shi, ko da lafiyarsa ƙalau, to zai zama na cewa in rashin lafiya ta kama shi ba za ta daɗe a jikinsa ba, zai saurin warkewa. Haka kuma yana da ƙarfin tasiri wajen magance matsaloli da suke da alaƙa da ƙashin ɗan adam daga cikin irin matsalolin da suke da alaƙa da ƙashin ɗan adam akwai matsala irin ta haƙori jinin haƙori ciwon haƙori da rashin iya shan abu mai sanyi da haƙori wanda yake fama da irin wannan ya riƙa tauna kanamfari da haƙorinsa ko kuma ya riƙa sa shi a baki yana tsotsarsa in ka tsotsa sai ya zama na cewa kana kurkure bakinka da shi in Allah ya so ya yarda yana da ƙarfin tasiri akan irin wannan matsala sannan daga cikin irin amfanin da kanamfari yake da shi ga lafiyar ɗan adam yana kashe ƙwayoyin cuta sannan yana da kaifin tasiri wajen taimakawa maza ta ɓangaren wato kuzari da makamantan haka sannan yana da ƙarfin tasiri wajen taimakawa mata wajen kawar da matsaloli irin na infection da makamantan haka sannan daga cikin irin amfaninnukan da kanamfari yake da shi yana taimakawa wajen saurin narkewar abinci kamar mutumin da in ya ci abinci nan da nan sai cikin su ya cunkushe ya kasa cin abinci ko cikin mutum ya saƙe-saƙe to a riƙa tafasa kanamfari ana shan ruwa in Allah yarda za a samu sauƙi daga irin wannan matsalar zai washe cikin mutum sannan yana hana nauyin jiki ana amfani da kanamfari wajen rage ƙiba rage tumbi da makamantan haka ta yadda ake amfani da shi ne. in aka samu kanamfari sai a jiƙa shi ya kwana in ya kwana a jiki sannan sai a ɗora shi a wuta a dafa in ya tafasa sosai a tace idan mutum yana da buƙatar suga ko zuma sai ya sa idan ba shi da buƙata sai ya sha a haka dama dai an sani kanamfari ba shi da ɗaci kuma ba shi da bauri in allah ya yarda